masallacin abdurrahman ibn awu da ke unguwar ƙofa wanda a cikin birnin kano a wannan yammaci na shida ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da shida miladiyya mun a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alƙur'ani mai girma da muka saba gabatarwa a cikin watan Ramadan. Yau cikin falala Allah da rahmatsa za mu tashi farkon aya ta ɗari da jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sittin daidai. Fadin Allah ta'ala in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Yau cikin falala Allah da rahmatsa za mu tashi farkon aya ta ɗari da 61 fadin Allah ta'ala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 وما كان لنبي أن يغل <laughs> ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن بات رحمة من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون نعم الله تبارك وتعالى يتي يتي وما كان النبي أن يظلم الله تبايا كماتا kamata ga أن annabi ya yi ha'inci mana annaba ba ta ha'inci a wata ƙira'a suka ce wa makanin nabiyin an yi zan mana baya kamata ga annabi zama an haice shi don ba a haɗinta annabi wa man ya ya'ti bi qalla yau al-qiyamah duk wanda yayi ha'inci zai zo da abin da ya ha'inta a ranar kiyama ثم توفى كل نفس ما كسبت sannan za a cikawa kowace rai abin da ta aikata ma'ana sakamakonta wa wahum la da hali ba za a ci kowa ba to idan kalli wannan aya za mu ga cewa a qira'ar jumhur shine wa ma kana min an yahum wannan qira'a ke ta jumhur amma wasu daga cikin qurra sun karanta an yughal ma'ana an yu-Hun shi annabin ne baya kamata ya ha'inci ma'ana annaba ba ta ha'inci ira'ar an yughal shi annabin ne bai kamata a ha'ince shi ba domin ba a ha'inta annaba shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wa mai yaghlu duk wanda ya ha'inci ya'ti ma zalla yau mai kiyama zai zo da abin da ya ha'inta a ranar al ثم توفى كل نفس ما كسبت malam yace wa hadha tahdidun shadidun wa wa'idun akidun wannan radararwa ce mai tsanani akan ha'inci musamman a kayan ganima sannan narko ne mai girma wannan yasa hadisai da dama suka zo akan wannan ma'ana ne idan mun kalli hadisin da ke cikin bukhari da muslim hadisin abi humaydi bisa'idi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wani aiki misali ya ba shi wani bangare na gwamnati don ya jagoranci mana ya kula da harkar sadaka wanda aka ba wannan ana kiransa ibn lutubiyya shi ibn lutubiyya shine ke kula da karɓar zakka wata rana da ya je ya karɓo zakkar sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo da abu biyu Ya yace hada lakum wannan shi ne na zakka sannan ya ce, wa hada uhdiya ilayya wannan kuma ni aka ba kyauta mun gane ko to daga nan sai maza Allah sallallahu alaihi ya tashi hawo munbari saboda ya ga an saba Allah ya hawo munbari yace ma balul amil nab'athu ala amalin fa yaqul hada lakum wa hada biya ne. me yake samun ma'aikatanmu? da muka tsora musu responsibility na aikin gwamnati su an ɗora musu amana sai zai ce wannan na wani wannan kuma alherin ofis ne aka bani manzala ta kalama ce me yasa bai zauna a gidan mahaifiyarsa ba ko ya zauna a gidan mahaifinsa da irin wannan hadisin wasu suke yi kuskure sai su yi manzala yana zai manzala ba ya zai manzala laisa bi fahishan wala mutafahisha laisa bi fahishin manzala baya alfasha lam yakun fahishan wala mutafahisha bai kasance mai yin alfasha manzala baya alfasha baya yi da haka nan ba zagi ba ne ko a wata yanzu na ma me yasa baka zauna a gidan mahaifinka ba wannan zagi ne wannan ba zagi ba amma da kalima me yasa baka zauna a gidan ubanka ba to shine na zage ka to nan fassara nan gurin shine mutane da ba su fahimta ba afala jalasa fi baiti ummi dan me bai zauna a gidan iyayensa ba ma'ana gidan mahaifinsa da gidan mahaifinsa fa yanzu idan ilayhi amla sai ya jira ya gani shin za a kawo masa wannan a matsayin alheri ko kuma ba za a kawo masa ba yanzu mutumin da yake da wani ofis da kuɗaɗe suke gina ba sai aka mai alkhairi ka kaddara ba ofis ne yake ba gidan sai za a kawo masa za ga ba a karɓar irin wannan kuɗin alherin ofis ba an baka responsibility an baka sadaki an baka albashi to bai kamata ka wani abu kuma da haka waɗannan hadisan kar ka fassara da cewa annabi ya yi zaki annabi baya zaki lam yakun fahishan wala wala mutafahisha azala ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa ba wani mutum da zai zo da irin wannan alkhairin na ofis ce a saboda aikinsa aka bashi ba sai sai ya zo da wannan abin akan wuyarsa in kana ba'iran lahu ruwa aw bakaratun laha kuwa aw shatun la aw shatun tay'ar ibn al-afir a cin an ya ce duk wannan nau'in kukansu. su sai raƙumi ne zaka dauko shi a kanka. yana kuka irin na raƙumi in ka ne za ka ɗauko shi da kanka yana kuka irin na shanu in dan afiya ne za ka ɗauko shi yana kuka yana irin wannan kukan da yin akuya haka za ka zo da shi ranar alkiyama sannan manzala salama ya ɗaga hannunsa har sai da aga aga hammatarsa mana ya ɗaga hannun sosai yana ce Allahumma hal ballag ya ubangiji shin na isar asu mai wannan yake nuna ba wannan yana da ba yadda za a yi ka karɓo wani abu na ofis karɓar wani abu na ofis shi ma gululi ne yana daga cikin ma kan nabiyin an yahun ومن يبذل يأتي بما ظل يوم القيامة aka tashi kudin ofis biyana ci. kana ofis ka kare zero kana ofis ku ɗebi kuɗi sai ku kirkiro aiki ku kashe kuɗin a takarda nan kuma kuɗanen suna cin ku da ana wannan a fiye da wata miliyan ɗari miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya sai a kirkiro cewa an zuba mutanen unguwa kaza ƙasa cifa ɗari kifa ɗari ko a can zuwa musu kifa dubu a yi a rubuce ga komai da komai duk wata procedure da ake bi za a bi a tabbatar da an cewa an cinye wannan kuɗin duk irin wannan kuɗin mutum zai bude su ne ranar alkiyama a kansa Allah ta'ala ya tsaye in mun kalli hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya tashi wa sahabbai bayani a cikin bayanin ya faɗi gululi sata dukiyar ganima ko sara dukiyar da mutane gaba ɗaya ke da haƙƙi a kai amma makudin gwamnati manzan Allah ya girmama al'amarin wannan abu ya ce da sannu mutum zai zo rana alkiyama a kan wuyarta da al'umman da ya tata yana kuka shi raƙumin shi mutum ya ce ya rasulallah aziz ne sai ce ya ma'aikin Allah ka taimake ni wannan ranar in dai baka taimake ni ba manzo Allah yake maka la amliku laka min Allah shay'an qad ballaftuk ba abin da zan amfana ma na isar ma cewa haramun ne kada ka dauka kada ka karba amma ka je ka haka wani zai zo da da dokin da ya sata ko motar da ya sata in ta zamani ce tana kuka an tashe ta tana kan wuyan bawan Allah ce ya ma'aikin Allah ne, ka taimake ni fita daga sharrin wannan rana Allah ce la amliku laka min Allah ba zan amfana ba komai ba a yau a wurin Allah sai ce kad ka na riga na isa ma ɗin yadda kai sai ce da sannu kuma wani mutum zai zo shi kuma akan wuyansa akwai sami me shi ne kuɗi a kuɗi ba sa magana ko zai zo da pound sterling zai zo da euro zai zo da dala, zai zo da saifa zai zo da naira duka da ya sata zai zo ranar alkiyama tana kan wuyansa. yace ya ma'aikin Allah ka taimake ni na kai na jangon na saci dukiyar da ba zan iya ɗaukar nauyin da za a ɗora mu yau don yau wutar jahannama na shi domin Allah ce wa man yabzul ya'ti bima zanna yawmal qiyamah Allah ce la amliku laka min Allah shay'an addan lak na isan ma da ka duk kuɗin da ka saka ta hanyar ƙara jiri ta hanyar ku ɗebe kuɗin al'umma ku kashe su a takarda wani ma da aka fito shi ba a ƙarfin ma'aida ba kawai ya saci kuɗin to wannan shine abin da yadda za ku yi da mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar zalla ce ba zai tambaye ka ba a ranar kiyama to ya za ka shiga aljanna duk wanda ka gani a aljanna to ya shiga aljanna ne saboda mazan Allah ya ce mace shi ba wani wanda zai shiga aljanna ko a wannan al'umma kai ko ba a wannan al'umma kai ba sai ka shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to wannan shi ne abin da shi ne kullum muke gina musu ku daina sace dukiyar mutane kuna jefa talakawa a cikin bala'i sai kuna jin daɗi a duniya a ranar alkiyama abin da Allah zai ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wa istamta'tum biha kun tafiyar da daɗin ku a cikin rayuwar duniya kun ci kun sha kun gwambaji kun gama da aka falle mutu da zauna azabar hun yau ne za a za a kasa muku da azaba ta wulaƙanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi ma kuntum tafsukuna to ga wannan shine da za'i dace amma wani idan ya zo yana sata kuɗi a ƙasar government ko a local government ko a federal government in ka zo kana mai nasiha sai rinka cewa wani hasada irin wannan matsayi in muka je su za zabi sata to kada Allah ya kai Allah ya bin a yadda muke mutu a haka kuma abin da ya sami ya mu gaskiya mun sha fata ma'ajiratin ila rabbikum wa la'allahum yattaqun dan mu samu uzuri cewa Allah ya san mun sani amma mun karanta ko mun ga mu shine uzuri na biyu kila kuma a samu wani ya ji wa'azin ya amfani shi ya zanto cewa yayi ne zanto cewa ya gyara na uku dan kai da kake laifin kasancewa ba tsoron ka ake ji ba shi sa dole a gyara idan da hadisin Adi ibn Amira al-Kindi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas man amila lana minkum amalan fakatamana minhu mikhyatan fama fawqaha fa huwa ghullun ya'ti bihi yawm al-qiyamah zalace duk wanda muka bawa ya ku mutane duk wanda yayi mana wani aiki mana muka cewa mana wannan gari rike mana wannan ma'aikatar rike mana nan gurin muka ba shi irin wannan yaƙi wannan wannan wannan aiki fakata ma minhu mai sai a cikin sai je ɗauki allura ta ha'inci a cikin ofis ɗin ka ɗauki allurar ha'inci fama fauqaha zuwa sama da ita koma nawa manzala ta tana ce fa huwa hullu wannan ha'inci ne ya'ti bihi yawmal qiyama zai zo da shi ranar alkiyama sai ya zo da shi a ranar alkiyama fa kama rajulun min al-ansari aswad wani mutum daga cikin mutanen Madina kawai ya miƙe yana miƙewa mujahid da yake magana akan wannan hadisi yace wannan wanda ya miƙe shine Sa'ad ibn Ubada daga cikin mutanen Madina sai ya miƙe da ya miƙe sai yace ya ma'aikin Allah iqbal anni amalan dama ka bani ni nauyi to karɓi kayanka ya ma'aikin Allah in dai da wannan magana ka karɓi kayanka kala wa maza yake me ta haka yace ta taqulu kada wa kada naji kana cewa kaza wa kaza don ya saci allura sai ya da shi ranar alkiyama kuma ha inci yayi shi yasa nace karba aikin ka sai mazala ya to bari man ƙara fada ka ji da kunnen ka sai yace manista amalnahu ala amalin duk wanda muka ɗora masa wani aiki falyaji bi qalilihi wa kathir to zo da kaɗan ɗinsa sa da mai yawan fa ma utiya ada abin aikin ka sa aka ba ka to nan karbi amma abin da aka hana ka to ka hana amma kar biyar je karbo na abu wanda ba da to da irin wannan hadisin ta yaya barayin da suke sake dukiyar al'umma wata illa gane abin zalunci ne sai mutum ya zo ya akuya a layi wani ya saci kaza wani ya sani akuya wani ya saci tunkiya wani ya saci waya sai a je a nan zuwa tare cewa shi wannan illar da yi waɗannan mutanen ne wa illa da yi wa sata wannan sata da yayi bata shafi al'umma duka ba aina ba ta gane duk da ita ma ne sun ce ai mata hukunci amma ta kakin waya ya dai sace waya kun ba za ku tutu ba amma da za ku a sace kuɗin ilimi a sace kuɗin lafiya a sace kuɗin yin titi a sace kuɗin tallafin noma don mun ci kuma mu ba mun ci to amma wannan mai karamar satar shine barawon da ake kaiwa kotu a zare masa ido a cuce shi a mai ɗaurin da bai dace da shi ba amma ga rayuwa a cikin suna ce da dukiyar al'umma su kuma ana kyale ba ma wata ne ba mu kan din mun san barayi ne amma mun da mu'amala da su muna yanzu in ya ba ka, ya sake biyar daya ai wani mai yi ai wani mai kaza ne wani wani irin da ikanci ne wani irin da ikanci ne wannan mutum ya sace ma miliyan ɗari ya zo raba muku miliyan goma kuma ka ji kana hilanta kana yaba masa a rediyo kuma banda a Najeriya a Najeriya ne fa mutum barawo ne fa amma sai ringa wanda ba barayi bai ringa wuce man kai ya ji ya shiga ofis ya tashi ya ta wannan kuɗin suna ziga shi na kata fa wanda sai ya je lahira ya biya wai da wannan kuɗin kuma yake ma girman kai kuma kai ka yarda to in in shi ake tsaya kai da shi ku nema ta hanyar halali a ya yi da kuɗi opportunity ce ta samu kuɗi ta sace kuɗin al'umma kuma kuma sai abu da daga shi bayan karawa to ga matsayinsa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun tsara a hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya rawaci wannan hadisin ne daga Umar dan Kaffa Umar yake cewa lamma kana yawm Khaybar aqbala nafar min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalu fulan shahid wa fulan shahid la ta ne wannan mutane suka tabo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa wani yayi shahada wani yayi shahada hatta a to a shahidu hatta da kan wani mutum iska ce wannan ma yayi shahada zalla ce kalla yace ba haka bane inni ra'aytuhu fi an-nari fi burdatin zallaha aw aba'atin ni yanzu haka ina kallon sa a cikin wutar jahannama saboda wani mayafi ko wata riga alkabba da ya saka cikin kayan ganima ya ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن ثم زالتي اذهب انادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا الا المؤمنون je kai shela ka gaya wa mutane ba wanda zai shiga aljanna sai mutumin da yake mumini umar yace fa kharajtu fa nadaitu na fita na kira mutane cewa innahu la yadkhulul jannata illa almu'minun ba wanda za su shiga aljanna sai satar kayan ganima timing ta hana mutum shiga aljanna haka sace dukiyar al'umma amma sai ka samu waɗansu malaman zo suna ƙarya wai suna cewa ai Allah ma zai yace. ko kuma shugabannin fa sai sun gama cuce ku gaba ɗaya sun cuce ku ko sai su koma da Allah wai su ruka su yaci shi lokacin da yake zalunta ko yake jefa ku a cikin bala'i bai tuno cewa wannan mulki sai ya kare ba يا من تسوى الله يكي بعد ملكي أكل قائد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء من يا تشوف يا جبا فأتكم ملائم آيات هذا بس يشغلون كتا ملائم في آيات طبعا نشيء أتكي آه، ملكي في آياتي وكذا شيء إن كان سوء آياتي أتكاتبا shi kuma tuba yana da sharadi na farko dai akwai mu alama fata to tun da shugaban kasa ce biyar da maka ina jin nadama ne to na biyu akwai wanne ya su Allah ya kuga ila dambe to daga ran da ya nemi afuwan nan sai ya yi niyyar zai ƙara jefa mu a cikin damuwa da wahala amma an cire sun su bi talaka shiga an kawo takin fondin talaka za su kare shiga wahala noma saboda an kawo abin nan an sauƙaƙa abinci an a sauƙaƙa kayan aikin noma noma ya zama duk wanda ya noma kai, karewa ke shi nan sai an tuba mutanen da ake kashewa daga nan da ya hau mulki zuwa yau sai an biya su diya shi ma nan an tuba domin gwamnati ba ta ɗauki nauyin da ya kamata ta ɗauka kaga akwai wa an yatrukal ma'asiyata malamai suka ce in ya hada da haƙƙin wani kuma sai ka nemi ya yafe ma ko ka mayar masa sannan in ba na ce yayi ba in shugaban ƙasa ya taɓa dukiyar mu mu sani ba to dole sai ya dawo da sannan tuban ya yi amma me taɓa wa kuma tunda mai kuɗi ne shi ba lalle bane a ce ya taɓa amma in har ya san ya taɓa wannan tsakanin ka da Allah to dole sai ya dawo da wannan kuɗin kuma kuma daga nan zamu nazari mai shawara zamu ce ko ba zamu ce ba wannan shine kaida Allah ne <laughs> ya ce ba zai ce <laughs> a da zai wani musulmi da kuma ce ce ai ba ana abu ya a amma inda za a ci gaba da na mana su kaga akwai damuwa ce Allah ta'ala ya tsare idan mun kalla hadisin abu amra al-ansari daga zaid ibn khalid al-juhani yake cewa ranar yakin khaybar wani mutum ya mutu Za a ta kalama sai ce sallu ala ta sahibikum wannan mutum ba zan mai sallah ba ku je ku mai sallah fa taghayyarat wujuhun nas lidhalik sai fuskokin mutane suka canja saboda wannan suka shiga damuwa da aka sai zaidu ibn khalid juhani sai yake cewa shi fa a ganin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna sahibukum dhalla fi sabilillah abin da yake gani manzo Allah ta cewa wannan aboki wannan mutumin ya yi haɗinci a hanyar Allah da aka zai sai yake fa fatahna mata'ahu fa wajadna kharzat min kharzat yahudi yisawai ne dirhamai sai muka je muka samu wani kare da kan kayan yahudawa ya yi daidai da dirhami biyu dirhami biyu fa ya saka wannan dalilin da ya sa maza Allah ya ƙi mai sallah shi ne dalilin da ya sa maza Allah ya ƙi mai sallah yanzu kaga duk ɓarayin gwamnati sun zaɓi suka matuƙar kudin sallah ku kyale ire-iren su ɓarayin zai su yi sallah amma wanda ba sa saka a cikinsu to wannan sai ku je ku yi sallah yau yi ku idan mun kalli ruwayar qais ibn abi hazim daga mu'az ibn jabal mu'az yake cewa ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila yaman Allah ya aike ni zuwa yaman fa qala la tusibanna shay'an bighairi idni fa innahu bululun karka sai ka tsona abu a wajen su ba tare da izini da ba in ka karɓa ba tare da izini da ba kayi ha'in shi wa man yabni ya'ti ma galla yawmal qiyama duk wanda ya ha'inci kuma zai zo da abin da ya ha'inta a ranar alkiyama ta lamara gane ya? wanda ga cin malamai suna cewa idan an kama mutum ya yi zulu ne za a kwace kayan da ya karɓa na sata a mai da su inda su. wasu masu suka ce karɓewa za a ji haddaka da da a kuna. to amma sai dai hadisan da suka a kona ɗin da bishe da wasu inganta na daga cikin hadisi na farko da yake cewa idan wajadtum ar-rajula qad galla idan kuga mutum ya yi ha'inci ku kone kayansa kuma ku da ke shi to sai dai wannan hadisi malamai sun ce hadisi ne da'if akwai riwayar amru ibn shu'aib al-abihi al-jaddi wancan na cikin sunan abi dawud wannan ma yana cikin sunan abi dawud cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa Sallam, cewa manzalar ta kalama wa ababakar muhammad harraku mata al-ghali wa darabuhu sun ƙona kayan wanda ya ha'inci a cikin kayan ganima kuma sun ke shi sai kuma wannan riwaya riwaya ce da bata tabbata ba amma dai za a karɓe kayan ba za a bin su a hannunsa wannan ya hada da kai da alherin ofis ya hada da kayan ganima ya hada da kayan gwamnati domin inda illar take shi dukiyar gwamnati duk al'umma ta suke da haƙƙi a kai duk al'umma ce to wani kayan sai ka za ka yi tunani wai mu ko su ɗan ƙwaƙwalwa da wasu mutuwan nan da kun ga ana yi ba wanda ya ke taɓa tafiya ya dawo sai da za mu gane duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne da Allah yake kowa sai ya mutu to idan akwai wani da ya ita ce shi wurin mutu kowa ya ko me yake takama da shi in ya ce ce ba zai mutu ba sannan annabi duk wanda zai mutu zai mutu ne baya so din nagartarsa da ta baya so yake da su to tun daga Allah yake kullu nafsin da'iqatul maut kowa sai ya mutu kuma kowa kowa din nan yana mutu yana mutuwa ashe misabun nan ba gaskiya ne ashe mizanin nan ma gaskiya ne ashe wutan nan ma gaskiya ce ashe aljannan ma gaskiya ne sannan Allah bai koye ba kuma ba yace inna hadaina sabila imma shakirin wa imma kafura mun yi masa bayanin shiriya wannan ya rage naka ko dai zama shakiran mai kaɗai ta Allah da bauta ko ya zama kafuran butulu wanda yake kafircewa Allah kuma Allah da kansa yace qul lil haqqi min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil zalimin naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi wujuh bisa sharabu wa sa'al mustafa Allah ya ce ga magana gaskiya nan da gurin ubangiji amma wanda ga dama ya imani wanda ga dama ya kai ya kafin amma dai inna asalna lil zalimin nara duk wani azzalimin mutane da masa wutar jahannam to amma ana gaya musu wannan kai da kake gaya musu wannan dan su gyara lafiyar su sai ce jin haushi wanda zai je musu ƙarya ya ce musu Allah yana yafi haƙƙin wani shine mutum a wajen su saboda yana gaya musu abin da suke so to ba zuwan Allah ta gaya ma abin da kake so ko abin da baka so shi Allah gaskiya kawai yake yi dan haka wallahi duk wanda yake rayuwa da alherin ofis duk wanda yake rayuwa da da tace dukiyar mutane duk wanda yake tatar ganima kamar yadda ma karanta da sai anan gurin babu wa inda wannan zai kai ka shigar da ga hadisi na su zo su ce fulani shahidi fulani shahidi manzala Allah kalla ba ka wannan inni ra'aytuhu fi an-nar ni na gan shi a cikin wata kane kane to me yayi yace fi burjatin gannaha wa aba'atin a saboda ya saci wani mayafi ko ya saci wata alkibba ta ganima wannan shine kai shuta sannan Allah mutanen da ke sace kuɗi a lokal gamman da ta gamma suna tata kawai ba abin da za a yi ba abin da za a yi kawai dabarar da mutane suke shi ne duk wanda suke tsaka a cikin yan siyasa ba sa tsoron Allah su shiga ciki su mata aiki ko kuma su mata aiki daga waje shi ke nufin mutum ya kyale shi ya ci bane da haka duk mutumin da ya ga an kama shi to an kama shi ne akan kaida ka collective abun nan justice wanda yake shiri da jam'iyya ko yake shiri da shugaban kasa bai saka sa sunansa salihu mutumin kirki duk wanda baya shiri da gwamnatin mulki ko shugaban kasa ko wani babba to shi wannan sunan ta sayyi'u mai mummunan aiki da ka dole sai an kama shi wanda kaga in gaskiya ne ko ɗanka ne yayi abu sai an kama shi amma ga yanzu kaman da ake selective selective abin nan justice a kama dan arewa kuma wanda ba sa jami'a ne zai a kama dan arewa wanda ba sa jami'a ne ne amma in kai dan arewa ne kana jami'a mai mulki ka sha yanzu a nan gudu na zan muku wani a ganin ku ne duka za su ɓarawa ba wani ɓarawa ne amma duk wannan sun sha me yasa ka sha saboda suna tare da gwamnati amma wani da wani da aka kama su ake ba su wahala ba, su kuma wannan ana kama su ne saboda ba sa tare da gwamnati shi ne kawai kar ka ɗauka wani adalci ya ba adalci a ciki da kuma irin wannan iya daga cikin abin da ya halakar da banu isra'ila in ɗan babban gida ya sata fi a kyale shi ne fi a kyale shi in ɗan karamin gida ya fi a hukunta shi wannan ne abin da ya halakar da shi in ɗan jam'iyya mai mulki ya yi laifi fi a kyale shi in ɗan jam'iyya mara mulki ya ɗan adawa sai a kaba shi wannan iya daga cikin abin da ya halakar da al'umma hukunci ce gaba ɗaya lokacin da wata mata ce ta mahzumiya an nemi ceton mutane da yawa har usama aka ce jiya ruki manzala ta karba usama na zuwa manzala ran sai tsaya yace a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kana neman ceto ne a cikin wani hukunci daga cikin hukuncin Allah yace to ka sani law anna fatima binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha yace da fatima yar manzon Allah za ta kata yace wallahi da ina yanki maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam to idan Allah ya ya za kuma ba shi wahala sannan waɗanda suke kamata su yi a gwamnatin nan gaskiya ba za su fara gwamnatin nan malamai suka fito suka ce a yi ta haka ne ko ba su bane to yanzu abubuwa ba ta tafiya da yawa yi ya kamata su biya masa gaskiya malamai ne amma duk wanda aka daidaita da shi ko yake da tsoro ko yake da kuɗi ko yake da wani abu sai ya ja baki ya shiru talaka suna cikin bala'i suna cikin musiba suna cikin tashin hankali amma ba za a yi magana ba sai ɗan kaɗan ne sai magana da cikin malamai sai yan kaɗan wani na yi a kirani ni hudu ba mutum ta yi zafi ba ni ɗan kaɗan jini ɗan cika ba kawai ko ne ce wai malam ba ka tsoron kaza kaza kaza misali lokacin da nake faɗa ma masu inda tsoro ke ba ni da abin da sani shi ne ba zan yi mutum ciyar da ba ba zan ci mutum mutuncin ba amma tabbas in wannan abin rashin gaskiya ne kuma ya kamata a yi magana a kansa zan yi magana zan ce ba daidai bane saboda shi wanda kake kyale shi ɗin yana yi ba ba kaunar ka kake yi ba domin in ƙaunar ka kake ya kamata ka gaya mai ya dawo daidai saboda lafiyarka amma ka yi shiru ka kyale shi na barna kuma duk abin da zai baka ɗan canji ne ba ya tafi biliyan goma ya baka miliyan ɗaya kai wani yana da kyauta a yanzu ka ba ake tara malamai ai ina da bidiyo an tara malamai a wata ƙasa ina da ko aka ne, malamai da aka tara limamin juma'a wani ba su dubu hamsin da shinkafa ba ɗaya kuma ana yin bidiyo kuma ana nuna mutane idan yi bidiyon har da hannun kuma ana ba su malami ba wallahi malamai idan suna so su kima wallahi sai sun yi abin da ya kamata in ma kana ganin kai ba za ka iya haƙura da kuɗin ba karɓi kuɗin amma ka faɗi gaskiya ƙarshe dai abin da za su biya wa duniya cewa sun ba ka kuɗi to sai me mutane ne kuke ba kuɗi shi don kun ba shi na ku zo tona mai asiri don bai yadda da ku ba in ba za ka iya haƙura da kuɗin ba karɓi amma in gaskiya zo ka faɗi gaskiya amma wannan al'umma tana buƙatar da sarakunanmu da malamanmu da manyan masu kuɗin da 'yan burkunmu da duk wanda ya kamata ya kamata a fito a yi magana don a san halin da ake ciki wani abu akwai takaici tsakanin katsina da zamfara da fara kalli irin abin da ake ina jin ba kwana biyu ko uku ba aka je gani. a kashe mutane sun kai hamsin aka ɗebe wasu sun kai ɗari da hamsin wanda yake ba da labarin yake da suka shigo muka tsaya muna bugawa da su da ƙarshe kayan aikin mu sai suka ƙare kayan aikin na ƙare sai suka je wani guri suka ɓuya suka huda wurin ta nan gefen suka huda ta nan gefen suka huda ta nan gefen kawai suka kunna wuta a ciki da haka duk wanda ya fito don kawai wuta ta cinye shi sai ta harbe shi na ka kashe mutane don Allah in dai muna da shugabannin da suke jin cewa su ɗan adam ne muna da shugabannin da suke jin cewa ɗan adam yana da kima yana daraja muna da shugabannin da suke tsoron Allah za su ga zama Allah ranar alkiyama za a yi mutane wannan kishin kiyashin sannan kuma zai ci bacci wannan ne suna ba wallahi sun bada ganin mutuncin dabba da su ku ne kuke ganin mutuncin su a sati ɗaya ba an kashe mutane sama da an kashe mutane sama da ɗari biyu wasu ma suna cewa ya kai ɗari uku amma za a ga ba wanda ya jaje ba wanda ya jaje shugaban ƙasa da ya jaje ba mataimakinsa bai yi ba sakataren gwamnati bai yi ba yan majalisun ba su ba gwamnoni ba su ba ba ma sa jin abin a ransu ana kashe mutane ana ƙona su ana harbin su tsakani da Allah kuma ake ba za a gaskiya ba an ba da gaskiya kawai gana da abin da za ka kai ta abin da za ka yi a duniya mun ji lahira kai ta kai wani abu ne ba za ka yi ba amma akwai akwai banta take kuma da talakawa an saka a bala'i a dinga kashe su wallahi ma ko zakaru ake wannan kisan wallahi ba duk wanda bai ya ba karamin ne ke kashashen zuciya ba amma yanzu wallahi kana yin magana akan gwamnati gwamnati kawo kana ta gano kana da mudda sai ta kamo ka amma da turji yana yana yawan dogon su sububu wane ne duka suna nan yawan su duk bandit suna suna suna yawan su su ba 'yan ta'adda ba ne amma wanda zai fito yanzu ce abu kaza ba daidai bane shine dan ta'adda mu abin da muka ce shine ku ajiye dokar Allah ma a gefe ku yi mana aiki da constitution din mun yadda duk abin da constitution yace ayi ayi shi akan doka amma kun ji Allah shi da mu Allah ya ce afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir Allah yake shin wanda ya bi yardar Allah ma'ana ya bar abinda da Allah yake so kaman za a bi takhatin min zai yi daidai da wanda ya saba ma Allah a sakamakon haka ya dawo da fushin Allah din za ki zama daya misali Allah yake wannan shi ya ma Allah har ya samu fushin ubangiji sai yake wa ma'awahu wato makoma ta mu nan in zama ita ce wutar jahannama malam yace ma'anar wannan ayar la yastawi man ittaba'a ridwanallahi fi ma shara'a wanda ya bi yaddar Allah cikin abin da ya shar'anta fastahaqqa Allah ya tantance yaddar Allah wa jazila tsawabihi da kuma ladan Allah wa ujira min wabili iqabi sannan aka tsare shi daga tsananin wato daga azabar hukuma ta Allah to wannan zai yi daidai da wa man istahaqqa al-ghadaba wa man istahaqqa ghadaba Allah wa ulzima bi zai daidai da wanda ya cancanci fushin Allah kuma aka rubuta masa fushin Allah din zaka daidai kaga ba zaka daidai ba shine rashin wanda ya bi yardar Allah zai yi daidai da wanda ya dawo da fushin Allah kaga ba zaka daidai ba to wanda ya dawo da fushin Allah din wa ba'ahu jahannam makoma sai ce wuta jahannam wa bi'sal masir makoma ta mana shi sa wani wurin yace afman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab afman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqq shin wanda ya san cewa ga gaskiya na an aiko ma da gurbin ubangijinsa a ubangijinka kuma har kai aiki da wannan gaskiyar Kamar huwa a'ma zai zama kamar makamun da ba san an saukar balle ya aiki da shi za zama daya sai yake inna ma yatadhakkaru ulul albab Kaɗai waɗanda suke tunana su ne ma'abuta hankali to daga nan sai Allah tabaraka baraka, wata ya ce hum darajatun inda rabbihim da shi wannan wanda ya samu yardar Allah da shi wannan wanda ya samu fushin ubangiji to suna matakai a wajen ubangijinsu suna matakai ne a wurin Ubangijinsu. kowa zai samu daraja ta aikin da ya aikata wani kullum darajatun min ma'amili kowa zai samu darajojinsa ne gwargwadon abin da ya aikata mana in ka aikata sharri za ka samu sakamakon sharri in ka aikata alkhairi za ka samu sakamakon alkhairi dala mun gano wannan in ka aikata alkhairi ka ga sakamakon alkhairi in ka aikata sharri kuma ka ga sakamakon sharri sai Allah tabaraka wa ta'ala yake wallahu basirun bima ya'malun Allah ne gani ne game da abin da ke aikatawa ma'ana wanda yake aikata sharri Allah yana ganin sa wanda yake aikata alkhairi shi ma Allah yana ganin da haka wannan ya rage naka ka zaba ya rage wannan duniya da suke ganin ta ka ta ka wallahi za ka irin ba daidai ba yau bayan shan ruwa ka mutu za ka irin ba daidai ba yau kafin wata ɗaya ka mutu ba na masa sarin anguwar wani bawan Allah sai da kai shi haɗe ana hira da shi safiya na yi muna gama sallar asuba ta kace a fito a jana'izar ta lafiya lai wasu gidan sai kwanta kai kwanan nan na samu kesin mutumin daga kwanciya bacci tashin da bai yi ba kenan ya lamar gani to wani duniyar mene ne a cikinta duk abin da za ka ɗauka a duniyar ka kula ci za ka yi ko sha za ka yi ko sutura za ka yi ko mota za ka yi ko gida za ka yi ko kuma responsibility na ɗan uwanka da iyayenka shi za ka ɗauka in ka gama wannan sauran duk surplus ne ajiye su zaka karinga ta kana da kaza kana da kaza to dan ka ce kana da trillion kaza kana da biliyan kaza amma na sata to sai me ka san dai dole rana alkiyama sai Allah ya fitse ka akan su ne amfanin su sannan kuma za ka iya samun mutumin da jarinsa bai fi dubu ɗari biyar ba na halali yana rayuwa cikin kwanciyar hankali amma kai ga kanan ka saci kuɗi tiriliyan biliyan amma ba ka da kwanciyar hankali saboda ba kuɗi ba ne kwanciyar hankali kwanciyar hankali shi ne daidaitawa da ubangiji shi ta Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falan yuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya zama aiki na gari yake mace ne ko namiji kuma yana da imani to za mu rayar da shi rayuwa ta jin daɗi ba ta yi rayuwar kuɗi ba rayuwar jin daɗi ai babbar rayuwa shine a ce yau shinkafar gidanka ta kusa karewa ka samu kuɗi kaciya kayan cefanen gidanka ya kusa karewa ka je kaciya za ka yi iyalinka sira ka je kaciya daidai ta su kayi musu za a biya kuɗin makaranta daidai ne yaran ka je ka biya musu ba ka da damuwar waɗannan sannan kana sallah kana salati kana zikiri kana karatun qur'ani kana bin dokar Allah ba abin da fi wannan rayuwar jin daɗi amma ka je ka tara dukiya ko ba ta halali ba ta haram kuma ka dauka wai Allah zai kare ka kuma ka amma da bai karin ma fasuwa wai wai mutum zai magana ya ce inna la ala kulli shay'in qadir ba da ke inkarin wannan waye ke inkarin Allah mai iko ne akan komai wala mu dinnin yadda da wannan amma ai dai ka san duk dangin ko za a samu annabi ba daga nan zuwa shekara gari a dangin ko za a samu annabi ba kuma ka jira ka ba kun da yake gani a nan gurin za a samu annabi a dangin su Allah ba shi da ikon ya mai da kai annabi ba yana da shi ba amma zai yi a Allah yana da iko ya yafe mun yi mu'amala da shamsuddini yana da haƙƙi a gurina na kina biya shi a misali Allah yana da ikon da zai biya mun amma Allah yana yana biyan hakkin wani yana ya hakkin wani amma sai a ringa zai su da aka ke kasa ku sace dukiya al'umma wani kai magana ce ma talauci ne wani kai magana ce ma hasara ce me hasara Allah shi da ni da Allah ta alaji لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نعم الله تبارك وتعالى لجنان sai ya jiyo don ya nuna mummune irin baiwar da ya musu Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin wallahi haƙiƙa Allah ya yi baiwa ga mu'minai idh ba'atha safihim rasulun min A yayin da ya aiko da manzo cikinsu kuma shi manzan daga cikinsu yake shi manzan daga cikinsu yake malam yace min jinsihim daga jinsinsu na mutane ana aka aiko musu da manzan ya yatamakkanu min mukatabati dan samu damar yin magana da shi Wasu su'alihi tambaye shi wa mujalasati bi su zauna da shi wa lintifa'i bihi kuma don su amfana da shi kaga daga cikinku kamar yadda Allah ke min ayati an kana qalakum min anfusikum ai daga da ku azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun kuma Allah yake wasu malamai suka ce min kuma na ma'anata min kuma daga jinsin ku ne na mutane kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya zalla ce ga ya musu Allah ya ce ga ya musu innama ana kadai abin sani ni dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato basharun dan adam ne mithlukum irinku yuha ilayya amma ni ana mun wahayi nan da aka ce irinmu ana nufin irinmu ne a matsayin halitta ta jinsi na dan adam amma ko halitta ka kalla mazala ya fi kowa kyau ba a taɓa samun mai kyau irinsa ba ɗaya kenan sannan irinmu ne a matsayin ɗan adam amma ba irinmu a matsayi da kima ba domin gasarsa a gurin Allah ba irin namu bane Allah ya mai tanadi da tattali annan Allah sallallahu alaihi wasallam baya shi amma muna yin laifi muna gane ha Allah ta sallama zai iya kabbara sallah amma yana ganin na bayan amma muka ga ba za mu gani ba manzala ta salama yana iya yin azumi na wuta shi kwana uku yana azumi ba tare da ya ci abinci ba mu kuma kai sai kwana uku kaga ba ɗaya bane sannan manzala ta salama shi sansa dole ne sa kafirci ne eh kai ma ya kamata na soka amma ba soka wanda maka ba amma duk wanda bai san manzala ta salama kafiri sannan manzala ta salama shi duk abin da yayi daidai ne amma mu duk abin da muka yi sai an duba ya yi daidai da na manzon Allah ko bai yi ba in ya yi daidai da nasa sumin yi daidai in bai yi daidai da nasa ba to namu ma ba daidai ba ne da Allah muna gani ha da ko ne ke haramun alal ayyami du mislihi ya haramta da kwanaki su kawo kwatankwacin irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka yi ba za a kare yanzu mu idan muka yi laifi Allah abin da Allah abin da ya ce mana ya ce mana ya ce mana lima talbisuna al-haqqa bil batil lima taktumuna al-haqqa ya ce mana lima na mana ta taf'alun suna gane ha to da haka Allah ya ce mana dan me kuke tako gaskiya da ƙarya zai ce mana me yasa muke faɗa abin da ba lima aikata lima taf'aluna kaza lima taf'aluna kaza amma manzo Allah ko yayi abin da Allah zai mai gyara sai Allah ya gabatar mai da wata kalma wacce zai gane ba fale fiye ba misali lokacin da mutane aka zo yakin tabuka mutane suka rinka zuwa suna ba shi uzurin ƙarya yana kyale su da Allah zai nuna mai ƙarya suke yi sai da ya ce masa afan lahu an lima azin kalau ka sani dama can kai fa a cikin afuwar Allah kake baka ne me yasa kai musu izini ba zargi bane ma'ana Allah ya ya masa ne yanzu ka samu wani an kanna ince shi amma ba daidai ba sai ka ce ai da dama baka haka ba kaga wannan ai ba zargi bane wannan tausayawa ce manzala sai kalma saboda kimarta yanzu ni da kai ba wanda ya sa ambace ma Qur'ani amma shi kuma Allah kunya yake ji ya ambaci sunansa in yana magana ta mutum da mutum in ta gaba da gaba da shi in dai zai kira shi sauran annaba ba kira su ba ya adamu kun anta wa zawjukal janna ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayr salih ya ibrahimu a'rid an hada ya lutu ah, ya nuhu kajjatana fa askatta bidalana ya kira ya lutu ya kira duk annaba ya kira su amma qur'ani kakaf tun daga bakar annabi ba inda za ga Allah ya sa harfin nida kuma ya sa sunan manzala ta sanan Allah baya sai Allah ya kira shi da sifarsa يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها النبي إنا أهلنا لك يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حرد المؤمنين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها المدثر يا أيها المزمل sai dai kira da wannan amma duk inda ka ji ya faɗi sunansa labari yanzu misali idan ina da malami na zo ina ba malam shamsu labari zan iya faɗa sunan malami zan iya faɗa sunansa in ce malam wani in ce lokacin muna magana da malam wani amma a gaban malamin ne fa ba zan faɗi sunansa ba sai dai a a akan makallan a ringa sheik a ringa cewa malam to wannan ladabin ake so a koya mana kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji inda ji Allah ya faɗi sunan manzo Allah labari amma Muhammadu illa rasulun qad khala min qablihi rusul wannan labari ma kana Muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin labari wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al to wannan shi ma labari da kuma yace wa kafa billahi shahidan Muhammadur rasulullah wannan labari wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad duk wannan labari amma in zai sa harafin nada sai ya kira shi to da haka Allah ya ce yayi wannan baiwa da haka nan an ce manzo Allah yana cikin mu to wannan ba ana kuma daidai muke da shi ba shi ta Allah ce ya ma'ashar al-jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum sun manzanni bu zo muku daga cikin ku da dai sauran ayoyi irin wannan to bayan Allah ya ce yau mu'mini baiwa baiwa da ya musu sai yake cewa لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم shi yasa can gurin yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim kaga laqad ja'akum rasulun min anfusikum wallahi hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku a wata qira'ar min anfusikum daga cikin jama'a ko kabila mafi tsada cikin ku manzo Allah cikin tsada ya wato dan manyan mutane ne ba dan kananan mutane ba muna gane ha yace yatlu alaihi yatlu alaihim ayati manzo Allah aikin da shi shine yana karanta wa sahabbai ayoyin alqur'ani mana yana koya musu yana koya musu yadda za su karanta ayoyin alqur'ani manzo Allah sai ya koya musu muna gane ha sannan wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ta yaya yake kanka saboda yana umarsa su da abin da yake kyakkyawa da abin da yake mummuna ya hana su litaskuwa nufusahum dan zuciyarsu ke tsarki wa tasqura min ad-danati wal khabath dan ta rabu da datti da duk wani mummuna abu alladhi kanu mutalabbitin bihi fi hali shirkihim wa jahiliyyatihim wanda da suna tare da shi lokacin kafin zuwan musulunci lokacin jahiliya manzo Allah ya bi tsarkake su wannan bayan wannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana sanar da su alqur'ani dan imamu shafi'i da wanda da cikin rawata suka ce duk inda Allah ya hada alkitab da alhikma mafi yawa a cikin alqur'ani to alkitab din shine alqur'ani alhikma shine sunna kuma shi wannan shine wahayin da aka yi manzon Allah واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما هذا ألا يسوكر من أن القرآن والسنة لا قرآن وعين حديث مواعين وأنا هنا ليس أبدا أن قال لك أتوا بك صعبا إذا قال لك أتوا بايا سنك بايا سنك أنت حديثي duk wani wanda bai da gaskiya a addini zai gaba da karatun hadisi saboda manzala salama duk wani abu na shari'a sai da ya koyar da shi kafin ya fasu da haka duk wata mummunar aqida manzon Allah ya watsi da ita da haka zaga mutane ba abin da suke sai sun kyamar hadisi ba yadda za ka addini ba hadisi shi sa ibn azmi yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi guda biyu wahayin qur'ani da wahayin hadisi shi sa wancan bawan Allah bayan baya kan hadisi to abu na biyu kuma shine wato an mai kalubale na ban mamaki dan Allah in dai mutum ba jahili bane kuma ba akan addinin ƙarya yake yi ba in da addini ne na manzon Allah ta salama za a ma tambaya a matsayin kan malamin ka ba da Allah amma da mutum tambaya ɗari da ka amsa ko ƙwaya ɗaya a ilimance saboda shi duk maganar da ya faɗa to a cikin ta za ka karya shi na ta faɗa wata magana ya zo daidai aka ce mata wai idan mutum ya yi ruku'u a ina aka ce a ɗago sai ce Allah ya ce wa Allah ya azizur rahim alladhi yaraka hina taqumu Wata wa taqallubaka fi sajidin wai da ya waka a cikin masu juda abuwa ke kenan to kaga bai da hadisi ba to amma ni din ma ban zo nan ba a cikin sai ce kuma an karanta wannan ayar da fatawakkal al-aziz rahim to tambaya a cikin qur'ani aka samu qira'a shi qur'anin ya zo da qira'a ɗaya ne ko ya zo da qira'a bakwai ne ko goma in ya zo da kira'a sama da ɗaya ne ga ya mana a cikin ƙur'ani a yana ka gani amma wanda ya da ilmin kira'a an ya sun dama akwai kira'a akwai riwaya akwai tsariƙa ba shi ne shafi bai ce malkari karimu sirri fi bi nafi'u Ba za ka lade tsarin madinata sai ce manzila sai ce wa na isa kuma usman wa shuhum kaga wancan shine mai kira'a su kuma waɗannan su ne masu ruwaya a wajensa wanda suka tsada gudun kuma su hanyar da ita ce ɗarika to ka zo ka ce ƙwar'ani zalla kuma da za a mata tambaya ba a ce to tun da ƙwar'ani zalla ne shi wannan ƙwar'anin Allah kiran ka yake ma ga ƙwar'ani zai kan da wa'azi a du'a amma ko kuma a'a ta wata hanya ka samu alƙur'ani kaga shi da Qur'anin ka samu shi ne daga mala'ika daga Allah zuwa mala'ika Jibril zuwa manzon Allah sallallahu zuwa sahabbai zuwa tabi'ai zuwa haka Qur'ani shi kansa isnadi ne da riwaya kuma shi bai yadda manzon Allah ya bayani ba amma shi kuma gashi shi ba balarabe ba na ɗaya kenan ba balarabe bane shi ba tsarkakeke bane kamar manzon Allah sallallahu shi ba ɗora mai wato nauyin ya zo ya baƙe bayanin ƙur'anin nan ba manzan Allah balarabe ne ya ma fi laraba ya larabci kuma ƙur'anin nan larabe ne sannan Allah ke mai kaje kai bayani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sannan manzo Allah Allah ya shi kariyar da baya kuskure baya ƙarya baya laifi baya komai komai nata daidai ne sai aka ce zai bayani amma kace baka yi da bayanin da Qur'ani da shi manzon Allah ya bi da shi ba a'a kai ne wani baki tukururu mumuna. wai kai ne zaka bayani to in ba irin ka bane mutum wai zai da ai wal jununu fununu to shi ne ce wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana sanar da su Qur'ani da sunna wa in kanu min qablu in sun wato in sun kasance sun rayu ne kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lafi ne gobe lalle suna cikin wato bata mabayani muna ana fata an gane da haka wannan tana nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shirya shi ya shiryar da al'umma ya dora ta kan tafarki duk wanda yake son shirya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu ta'tadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh al-mubin wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Samun daji. Na ƙara lokaci? a aida ah, na fara na yawa da ko anan abakar a zuri eh, mun makara ne Thank you.